mazauna wurin da ke unguwar tudu a gara agadas na zaman jiran a sako mazajensu ne da ake tsare da su yau kusan sati guda saboda sun kiba da kai ga umarnin da mahukunta suka bayar na stattar nasu su bar wurin sai suka wayi safiya da ma'aikata tare da rakiyar jami'an tsaro sun zo su rushe musu gidajen da suke a zaune kamar yadda wani shaidar gani da ido ya tabbatar tun da sahi suka duduro mana cikin gidaje ba mu tattara kan ba a mana shawara ba a gaya mana ba saboda Allah ko da a ce mu ba 'yan Nijar ba ne ba da incin mu a cikin Nijar an kakkare mana an kama mana an mana kwace takaddamar dai game da filin da gwamman yallan ke zaune ta shafe sama da shekaru ana yin ta tsakanin wani ma'aikacin gwamnati da ke ikirarin shi ke da filin da kuma al'umma da ke cewa fili ne da iyaye da kakanninsu suka shafe tsawon shekaru suna rayuwa hukumomin shari'a dai da bayanai suka ce su suka ba da umarnin rushe gidajen ba su so su yi magana kan lamarin sai da wasu rahotannin sun ce wani umarni na wata babbar kota aka aiwatar wadda ta wa mazauna wurin rashin gaskiya sai dai rushe gidajen ya jefa gwamman iyalai a cikin halin tagayyara uwayen mu nan suka zamana kakannin mu filin ga babu kowa uban uwata da uwa uwata sai uwata ake shaye da ita ce babban tsohuwar akwai wanda ya shekara sittin na wanga wuri akwai tsohuwar da take da shekara tamanin tana can gidan kasu a gaya mana a inci doka ta kasa ina mutum mai shekara a kan shi alike kuma da wurin shi ɗaukar matakan rushe gidajen a wurin da wata al'umma marasa galihu ke rayuwa na zuwa ne bayan ƙorafe-ƙorafe da mutanen da ambaliyar ruwa ta warba da mahallin suke yi kan samun baki ɗayan mafita game da alkawuran da aka yi musu kamar da wani da ke shugabancin kungiyar mutanen da ambaliyar ruwa ta shafa ya bayyana. Hili da aka bada lalle su mutane yan kalilan an basu akwai da ko ba samu ba akwai da filin ma ba su ba filin ma ba samu kuma suna cikin gidajensu an zo a bige musu tashi su bar gidajensu kuma fili fili ba gida bane mu abin da muke so da su in suna son mu tashi akwai kwamiti wanda suka yi a zo mana briske ma babu takardar ta bar shaida ya zo ita ce mai gida ga shi ga takarda in ma daga ina ne yake babu takardar shaida shi yasa muke mu ba za mu yarda sai dai hukumomin sun ce tuntuni suka yi tanadin irin matakan da ya dace su dauka ga dubban mutanen da ambaliyar ta yi mabarna kashin a shiga duk wani batu na neman canza musu wasu sabbin wuraren malam bashiru amma shi ke magana da sunan ma'aikatan magajin garan agadas kowa ya zaɓe unguwar da ya zaɓa aka ba su fili ne gwamnati ya ba su har tallafi wanda ya kai wajen jika 400 ya ce musu gasi na su samu su zamna su tattara su ba da wurin nan saboda ambaliya ake gudu bisa ne muka wannan aiki in aka ce demokrasiya an ce hakkin kan an taka shi hanyar da zaka bi ka bi in san suna suna tamma mun taka hakkin su ta suka kara ko da yake babu wasu matakai na zahiri da kawo yanzu hukumomin suka ɗauka na canza gwamman yallai da suka rasa mahallinsu da wuri a unguwar ta tudu shari'a ce kawai za ta iya tabbatar da hakikanin gaskiyar abin da ya faru kan wannan ja'in jar da aka shafe tsawon shekaru ana yin ta umaru sani daga agadas rfi hausa